والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا bayan haka yan uwa musulmai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau darasinmu zai fara daga ayata 29 ne kazzaba allazina min qablihim yawa ayata 25 aya ta 25 cikin suratu zumar aya ta 25 na'am الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون to ayar da muka kwana a kanta wadda Allah ta'ala yake cewa a faman yattaqi bi wajhihi su al'azabi yau qiyama wato wanda yake kare fuska wato yake kare azabar wuta da fuskarsa Allah ya kiyaye mu a ranar alkiyama bayan Allah ta'ala ya yi mana wannan bayani sai kuma aya ta gaba ta yau 25 wato aya ta 25 inda Allah ta'ala yake cewa kazzabal ladina min qablihim wato waɗanda suka gabace masu ƙaryatawa zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama waɗanda suka gabace su su ma sun ƙaryata annabawa amma fa'atahumul azabu sai azaba ta zo musu min haithu la yash'uruna ta inda ba sa tsammaninta kamar yadda Allah ya zo wa ƙureshawa da azaba ta inda ba su tsammani a nasu tunani waɗannan mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba su da ƙarfi ba su da makamai ba su da kuɗi wanda har za su iya yaƙarsu kuma su yi nasara a kansu an je yaƙi kowannen mu ya san abin da ya faru a yaƙin badar sahabbai sun zo su ɗaya basa ukun kafirai ne a wajen yawa sannan maganar makami kusan ka iya cewa zero don ba su fito da niyyar yaƙi ba gashi ana cin watan azumin ramadana babu guziri babu abun hawa kuma babu wadatattun makamai waɗannan sun shiryo tun daga cikin garin makka sun yi tanadin abinci sun taho da abin hawa sun taho da makaɗa da maziga sun shiryo sai Allah ya kawo musu azaba ta inda ba tsammani sai aka yi nasara a kansu nasarar da a ganinsu a ma'auni irin na duniya babu yadda za a iya samunta a kansu to shine Allah ta'ala ya ce wayancan ma abin da ya faru a kansu kenan atahumul azabu min haythu la yash'uruna ai wato waɗannan al'ummomi da suka gabata sai Allah ya ce hmm. Allah ya ce fa'azaƙahumullahu da sai Allah ya ɗanɗana musu ƙasƙanci da wulaƙanta wato ta hanyar waɗannan da suka ainihin wato yi musu azaba waɗanda a ganinsu ba su isa su azabtar da su ba sannan kuma Allah ya warkar da zuciyar muminai daga baƙin cikin da waɗannan suka daɗe suna ta ɗura musu to su ma waɗannan masu ja'in ja da manzo sai taka tsantsan don kada abin da ya samu waɗancan ya same su saboda laifin da suka yi ya ɗaranma na waɗancan baya domin annabawan da aka ƙaryata kafin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba su kai darajar manzon Allah ba idan Allah ya yi fishe akan waɗancan ya yi uquba akan waɗanda suka ƙaryata su to ina ga waɗanda suka ƙaryata shugaban annabawan kuma gaba ɗaya suka ƙaryata shugaban littattafan gaba ɗaya kenan azabarsu za ta fi ainihin girma za ta fi haɗari fiye da wancan waɗanda suka abin nan saboda haka Allah ta'ala ya ce kuma wannan ɗanɗano ne wala azabul akhirati wato azabar lahira wadda ke jiransu in dai sun mutu suna wannan mummunan aiki har suka kai ga mutuwa suna ƙaryata manzon Allah suka kai ga mutuwa ba su yarda da alkur'ani ba ba su yarda su bauta ma Allah guda ɗaya ba har mutuwa ta riske su to azaban lahira in ji Allah akbar ita tafi girma kuma ita tafi yawa kuma ita tafi daɗewa don ba ta da ƙarewa ta fi ɗari laukanu ya alamuna idan da a ce sun sani ai laukana ha'ula iya alamuna an Allah a zaƙal akari na da a ce waɗannan masu ƙaryata manzo sallallahu alaihi wa sallama sun san wato suna da hoton abin da ya faru akan irinsu masu ƙaryata annabawa da sun san abin da ya ɗan samu wayancan a nan duniya saboda ƙaryatawarsu kuma da sun san abin da Allah ya tanada na azaba a ranar lahira ga wanda yake irin wannan aiki lama fa'alu misla fi'ilihim da ba su aikata irin aikin waɗancan ba to amma in ma ba su sani ba to ga Allah ya aiko manzon Allah ya sanar da su uzurin rashin sani ya ƙare domin ga Allah ya aiko wanda su ma sun yarda bai taɓa yin ƙarya ba tun ma kafin ya zama annabi sunansa as-sadiqul aminu to gashi sun ji daga bakin da bai taba yin ƙarya ba sun ji labarin abin da ya faru kuma sun ji labarin abin da yake jiran su a lahira in ba su yadda ba in da ba su da ilimi ba san wannan ba to yanzu gashi alqur'ani ya sanar da su uzuri ya kare sai Allah ya ce to wannan ɗorawa ce Allah ta'ala ya yi a kan labarin alkur'ani da ya ba mu a can ayar baya inda Allah ta'ala ke cewa Allahu nazzala a hasan alhadisi kitaban bayan mun sha wannan labari an gaya mana yadda alkur'ani yake kama da junansa gaba ɗayansa kuma yake maimaituwa a gurare daban-daban don ƙara nan naga wato abin nan nan sai Allah ta'ala ya ce wa laqad darabna lin-nasi fi hadha al min kulli Allah ya ce mun buga wa mutane mutane gaba daya da muminai da waɗanda ba muminai ba mun buga musu ma'ana mun ambata musu misalai iri daban-daban waɗansu misalai kafirai sun rena su Allah ya buga misali da sauro Dan ya jawo hankalin mutane su yi imani Allah ya buga misali da ƙuda dan ya jawo hankalin mutane su yi imani Allah ya ba da misali ya buga misali da ainihin gizo-gizo duk dan ya jawo hankalin mutane su yi imani ya ce wanda ya riƙi wani Allah yana neman biyan bukata yana bauta masa baya da bambanci da wanda ya rike gidan gizo-gizo ruwa ya koro shi sai ya shiga gidan gizo-gizo don ya fake ruwa ruwa bai wannan bai iya abin nan ɗinka ruwa idan wani abu ya koro ka zaki ko kura ko wani abin da kake jin tsoro sai ka maza ka shiga cikin gidan gizo-gizo zai ma magani bai saboda bai da kwari in ji Allah subhanahu wa ta'ala babu wani gida da ya kai launin wannan gida Allah ta'ala ya ce wanda ya riƙi wani Allah yana bauta mai to ba ya da bambanci wato da wanda ƙuda ya shiga cikin shi ko ya shiga cikin kunun shi ga kuda ya shiga amma ka kamo ƙuda je ka kai sa'a ka kama shi ya shiga ya sha mahura kuma baka son ya sha to gashi Allah ya taimake ka ka kamo shi to kwaton hurarka yana yiwa in saliba eh, wato idan idan kuda ya kwace musu wani abu la ya yastanqidhuhu minhu ba su iya kwato abin da kuda ya kwace musu dan kuje gashi dan karami ya kwace mahula amma baka iya kwato ta ga ka gashi wato mu gani gajiyawa ta bayyana Allah ya buga misali da sauro Kahira suka cewa ma za a radin lahu bi haza masala to wannan wani irin misali ne alkur'ani mai balaga mai fasaha ya riga magana yana buga misali da sauro to kalli sauro bannan da yake shekara nawa yau an ɗaura yaƙi da sauro a ya gagara har yau ba a ci nasara akan sauro ba sauro ke cin nasara in kaga irin ciwon nan da ke kama kafan mutane wanda mutan ana ce masa tundurmi kaga kafan mutum ta yi katu a haka daga cikin abin da ke sababa wannan ciwo in ji masana akwai cizon sauro me aka ce mai a'a tundurmi aka cewa <laughs> na gane mai koya ba wani hausa ni da ku eh, an gane ko to dubu wannan ciwo dubi dan sauro dan kankani kalli bala'in da yake haifarwa miliyan nawa gwamnati take kashewa miliyan nawa mutane suke kashewa kamfanin na guda nawa yanzu muke da su wanda suke samar da maganin sauro har yau ba a yi maganin sauro ba yanzu nan sai ka ga ya sha jininka ya zuba ma larura shikenan kuma sai wanda Allah ya so dan sauro gashi ya gagare mu don haka nan Allah ya buga misalai Allah ya ce wani laqad darabna lin-nasi man buga ma'ana mun ambaci misalai iri daban-daban ga mutane gaba daya fi hadhal qur'an a cikin wannan alqur'ani min kulli masal daga kowane irin misali alqur'ani in ya ambaci misali inda misali yake birgewa in za a wato ainihin sa a matsawa da abu kusa da kwakwalwarka dan ka gane sai a buga maka wani misali to babu abin da ke sawo ka yi saurin ganewa kamar mai buga misalin nan ya yi sa'a ya ɗauko misalin da zai warware wannan matsala to da nan sai gaga abin da ake so a gaya ma ya bayyana to Allah ya yi irin wannan daban-daban dan ya nuna mana babu wata riba a cikin kafirci dan ya nuna mana komai wuya imani a daure ayi akwai amfani Allah ya buga mana misali da waɗanda suka tsira Allah ya buga mana misali da waɗanda suka halaka dan mu zaɓi na zaɓa Allah ka zaɓa mana hanyar ƙwarai wato hanyar annabawa Allah ta'ala ya ce la'allahum yatazakkarun to ƙarshen waccan aya Allah ya ce duk yayi wannan abubuwa na buga misalai iri-iri ga mutane baki daya dan me la'allahum yatazakkaruna dan mutane wato ainihin su yi tuntuntuni ma'ana dan mutane su samu dama su yi tunani su ga me ya fi kyau gare su in gagara ce me ya jawo ta shin saboda kana da kuɗi to kayi kuɗin ɗan ƙaruna saboda kana da mulki shin kayi karfin mulkin fir'auna ko ko ainihin wato na marudu da sauran waɗanda suka yi mulki idan mutanen kirki ne waɗanda suka yi mulki ka kai annabi Sulaiman baka iya kaiwa ka kai ba baka iya kaiwa in ƙwararre ne kai a ɓangaren yaƙi baka kai annabi dauda ba kwamanda babba gashi annabi babba gashi Maƙeri babba duk wannan nan misalai Allah ta'ala ce saboda mutane su wa'azantu ma'ana saboda su yi tuntuntuni sai kuma Allah ta'ala ya ce wato na'am Allah ya ce ƙur'anan arabiyyan ƙur'anan hal wato siffa ce ta gabaci mai ita arabiyan Allah yana son ya wasa mana dai alkur'ani wannan alkur'ani ne balarabe wanda Allah ya saukar da shi domin mai don waɗanda za a fara yi wa'azi da shi larabawa ne yanzu inda a ce wa'azin nan da muke yi da yaren 'yan china muke yi ba ku iya ganewa sai dai ni da yake ina ji eh kaga in an inda yaren yan china ne ba ku iya ganewa in aka taho ana mana wa'azi da wani yaren da ba mu ji wa'azin nan ba zai mana amfani ba don haka Allah ta'ala sai ya aika balarabe garin larabawa kuma ya saukar da littafi balarabe gashi nan ba wuyar karantawa shi yasa kake ga har yanzu ƙasashen da basu yaran yarensu ba dandanan suna samun ci gaba cikin al'amuran rayuwarsu ko da ba ga addini ba yanzu can baki sai inda muka zauna muka yi karatu duk abin da ka sani na science na engineering na harkokin soja kai hatta littattafan addini sai an mai da shi da yaren urdu ba ruwansu ka zo ya aji ana koya maka wani turanci turanci wahala ga ilimin kuma da wahala sai a mai da shi da yaranka don haka nan dandanan suke samun ci gaba in ka tafi china da yaransu suke koya mutanensu dukkanin ilimi haka nan in ka je japan duk ƙasashen duniya to kai ba bature ba an ce sai ka koyi likitanci da turanci sai ka koyi injiniyarin da turanci sai ka koya da faransanci sai ƙoƙarin koyan yaren ya cinye maka lokaci baka samu ma ka iya wani abu ba su ba abin kunya ba ne ka zo ka ga profesa bai san wani turanci ba urdu ya sani afkanan kiyaye tike bilkul shikenan ba abin da ya dame shi da haka nan Allah ta'ala ya ce qur'anan arabiyyan ƙur'ani balarabe ghairi zi kuma ƙur'ani ne wanda babu karkata ciki babu kwane-kwane kai tsaye hanyar aljanna ya yi da kai ya tafi da kai kai tsaye wajen yadda za ka yi farin cikin haɗuwa da Allah duk abin da zai sa ka yi bakin cikin ranar haɗuwarka da Allah ƙur'ani ya nuna ma ka bashi ga illar shi ga matsalar shi ga hanyar ƙwarai ta waka bita alkur'ani Allah ya kawo shi ya zama jagoranka domin ka samu sauki wajen wannan al'amura Allah ta'ala ya ce ghairi bi iwajin la'allahum yattaquna dan su ji dan mutane su ji tsoron Allah ma'ana su dauki abubuwan da za su kare su daga azabar Allah su aikata su kauce ma abubuwan da za su jefa su cikin azabar Allah subhanahu wataala wani guri Allah subhanahu wata'ala yana koda mana wannan alkur'ani ya ce lisanun labir hiduna ilaihi Allah ta'ala ya ce lisanun labir hiduna ilaihi a ajami harshen wanda suke yin ilhadi wato suke bauɗe ma hanyar gaskiya da shi a ajamiyun wato larabawan makka da suka rasa wata hujja da za su yi amfani da ita na ƙin karɓar abin da manzon Allah ya zo musu da shi sai suka ce wannan alƙur'anin da ya zo da shi koya mai an kai akwai wanda yake koya mai wato wani wani abin nan badu abin nan makere ne wani makere ne ba adame shi ba balarabe ba ne zama ya kawo shi makka wani lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yana zuwa ya dan zauna a gurin shi don ya ga yadda ake kira tun kafin ya zama annabi sai suka ce wannan ba adame wanda ko larabcin kwarai bai iya ba wai shi ya koya ma manzon Allah wannan larabcin da aka zuba a cikin alkur'ani mai girma wannan larabcin wanda mutanen maka gaba daya sun rasa yanda za su yi da wannan larabci ya fi karfin suka zo suka ce wannan ba ajame shi ke koyar da manzon Allah sai Allah ya ce to lisanun lisanul ladhi ilaihi a ajamiyun harshen wannan da kuke son ku kauce ma gaskiya saboda shi ba ajame ne ba balarabe bane wa hadha wannan alqur'anin kuma lisanun arabiyun mubin harshe ne na larabci wato aina mai fasaha wani waje Allah ta'ala ce inna anzalna qur'anan arabiyan, la'allakum ta'qilun Allah ya ce mun saukar da shi ƙur'ani balarabe to watakila wani ya ce to idan haka ne mu kuma yaya aka yi wato za mu yi aiki da alƙur'ani mu ba larabawa ba si ba wai hima ba balarabe ba ne asma'i ba balarabe ba ne mafiya buhari da musulun ba larabawa ba ne koya suka yi kuma wannan ƙasar da muke ciki jagoranka yaɗa addini da nan na gashi a wannan ƙasar balarabe ne shehu ɗan hodiyo akwai wanda ya fi shi larabci littafin shehu abdullahi gwandu allah ya musu rahama yanzu shi ake koyarwa a azhar ta masar alhisin littafin sarfudin nan shine muƙarrar a jami'atul azhar daga nan sokoto aka rubuta littafin da ake koyarwa a misira kenan shi larabci yare ne kowa na iya koya kuma ƙasar nan gaba ɗaya duk littattafan addini tun daga littafin ma da ba a san mai shi ba ƙawa'idi har ka zo irin su arari ka zo har lawali da sani ka je mu dawwana da ake koyarwa a wannan ƙasar da yaren hausa aka rubuta su da ka rubuta da larabci da haka nan Allah sai ya hore wato wannan yare cikin sauƙi kowa zai iya shi kuma ya koyi addini kuma duk inda ka ga mai ɓanna mai fahimtar addini karkace to shine ɗan boko wanda yake karanta translation ya ɗauki littafin larabci wanda aka rubuta da wani yare sai ya karanta wannan yaran sai ya ɗauka shi ma ya karanta addini ba zai iya sanin balagar alkur'ani ba ba zai iya sanin fasahar alkur'ani ba saboda wani yare bai iya wakiltar larabci to haka Allah ta'ala ya saukar da wannan littafi da larabci kuma gashi littafin duniya ne gaba ɗaya kuma babu inda aka kasa gane addinin saboda ainihin ba a iya yaren larabci ba ko ina gashi ana fahimtar addinin musulunci kuma gashi har yanzu eh, littattafansa wanda suka yadu a duniya wato ainihin da larabci aka rubuta su Allah ya sa mu gane ghairu ji wajin la'allahum yattaquna Allah ce dan su ji tsoron Allah wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi li yubayyana lahum ba mu taba aiko wani manzo ba sai da yaran mutanansa dan ya bayyana musu saboda shi annabi shine mai bayani ga mutane bayanin Allah ba ga mutane yake zuwa kai tsaye ba zuwa ga manzon Allah ne in Allah ya yi bayani sai ya je wajen manzon Allah nazala bihin ruhul amin ala qalbika litakuna min munzirina sai ya fara sauka a iyakon din zuciyar manzon Allah daga nan sai ya shiga kunnuwan mutane ta bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama don haka Allah ta'ala ya kara ganar da mu addini نعم ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشابكون ورجلا نعم ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله الله أكبر to ga dai wani misalin wato Allah zai sake buga mana misali ne Allah zai ba mu na mutane guda biyu mutane guda biyu wannan mutumin na farko akan mas'ala guda ɗaya yana da shugabanni masu bashi umarni da yawa kowanne yana da ikon ya bashi umarni wannan mutumin kuma daga guri ɗaya yake karɓar nasa umarni Allah yake gaya mana wanne ne mai kwanciyar hankali a cikin waɗannan wannan wannan ya ce yi wannan ya ce bari kuma kowa na da cikakken iko a kan shi wannan ya ce tafi wannan ya ce tsaya kuma dole ya yi abin da kowanne ya sa don bawan kowanne ne bai da yanci shi ko wannan sos ɗinsa na samun umarni guda ɗaya da haka Allah ta'ala ce daraballahu masalan rajulan ay daraballahu masalan bi rajulin wato akwai eh, mansubun ala nazil khafir bi rajulin Allah ya buga misali da wani mutum fihi shuraka wannan mutum akwai shuraka akwai masu kamfani wato wanda suka yi tarayya a kan shi ba na mutum ɗaya ba ne na mutane da yawa ne shi wannan mutum na farko kuma su waɗannan mutanen ki suna wato in an ce rajulun shaks rajulun shaks wato mutum mai tsananin wahala hali bai da mu'amala mai kyau to irin waɗannan mutane mutashaki suna wannan bai da hali mai kyau wannan bai da hali mai kyau wannan bai da malu mai kyau kuma su ne iyayen gidan waɗannan ba mai rahama ba mai tausayi ba mai hankali kowanne mai kaushin hali ne kuma nasu ne su duka shi ɗaya shi yasa Allah ta'ala ya amfani da kalmar wato ashaks shakisa eh wato tsananin abin da ya zamana wahala hali ai mutakhasimuna mutakhalifuna mutanazi'una shine Allah ta'ala ce suna. wannan kenan na farko wa rajul da kuma wani mutum na biyu salaman ko saliman li rajul shi kuma mai gidan shi kwaya ɗaya ne kuma shi wannan bai da wannan siffa ta ta ta mushakasa a'a shi mai tausayi ne in yayi abin kirki ya yaba mishi in ya yi kuskure ya yafe mishi tun mai kyan hali ne ya za ka haɗa biyun nan ka ce duk ɗaya ne rajulun wa rajulun saliman li rajul Allah ta'ala ce hal ya sauya ni masala zai yi a ce misalinsu duk ɗaya suke to wannan misali na farko misali ne na wanda ya rike iyayen gida da yawa ka ce za ka bi annabi ka ce za ka bi shehinka ka ce za ka bi ainihin wato tsarinka wanda annabin bai zo da shi ba wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ma yi hani a kansa to kana son a ce kana bin annabi kuma kana son a ce kana bin wane kuma wanan nan yana danka a hanyar da ba ita ce hanyar annabi ba ka haɗa kanka da wahala ka haɗu da matsala kuma ba ta da ranar ƙarewa sai da ka tuba ka dawo ka bi annabi kawai shi yasa malam kabira ke cewa sunna sak ka tsaya ka bi Allah sak ba tare da kwane-kwane ba amma yanzu da Allah ko jam'iyyar nan da ake ta siyasa ko jam'iyyar nan da ake yi ta siyasa ka ce kai ga jam'iyyarka amma kuma kana son in wayancan za su yi taro lalle saboda kana da surukai ciki kana da abokai ciki kana da makwauta ciki kuma ana kana son a ganka can kuma kana son ka bi tsarin waɗannan kana son ka bi tsarin waɗannan a lokaci guda sunanka munafiki kuma ba su amince maka wallahi ka tsaya guri guda to Allah ta'ala yana son ya rage mana wahala shi yasa ya kawo mana tauhidi mu bi Allah ɗaya mu bauta ma Allah ɗaya shine mun huta mun fita daga wannan wannan masu rigima ɗin nan muta shaki suna mun watsar da su da haka Allah ta'ala ya ce hal ya sauya ni masala zai yi misalin su ya zo ɗaya ba zai yi ba sai Allah ya ce alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah wanda ya kawo addini mai sauki wanda ya kawo mana tauhidi mu ba Allah shi kadai mu bar gumaka mu bar ainihin waɗanda suka rarrabu da suka rarraba kansu da yawa mu tsaya guri guda mu tsaya guri guda bal aktharuhum la ya'lamuna ko Allah ya ce mafiya yawan su jahilai ne ba sani ba Allah ka shirya da muka ka ba mu ilimi mai amfani na'am na'am Allah ta'ala ya ce innaka lalle kai manzo sallallahu alaihi wa sallam mayyitun wato kalmar mayyit in an kawo shadda akan ya to ana nuna wanda ake magana a kansa a lokacin da ake wannan magana bai riga ya mutu ba imamu shaɗibi yana cewa wa malam ya mut lil kulli ja'a musaqqala wa ma lam yamut lil kulli jaa mutaqqala wato wanda bai riga ya mutu ba dukkanin qurra'u sab'a suna karanta shi da shadda mutaqqal ai mushaddad idan abin da ake magana bai riga ya mutu ba shi yasa wani guri Allah ta'ala ke cewa awaman kana maitan awaman Allah ta'ala ce a wata kira'a awa man kana maitan shin wanda ya riga wanda ya zama yanzu haka ya mutu bai da rai ya mutu maris fa ahayainahu sai muka raya shi wato wanda ya zama bai da tauhidi ya rayu jahili bai san komai ba babu tauhidi babu sunna sai bid'a sai shirka to matacce ne maras bai da rai Allah ya ce fa ahayainahu sai muka raya shi da mi da wahayi sai wahayi ya zo ya fa mai ruwa ya farfado ya zama fa ahyayna kaman masalu fi zulumat wannan da aka raya ya karbi wahayi yake bin sunna sau da kafa yake bin tauhidi sau da kafa ya zama kaman masal ofis zulumat kwatan shi ya zama kaman wanda yake cikin duhu kan duhu ga duhun gargajiya ga duhun bid'a ga duhun shirka duhu ba iyaka ga duhun jahilci laisa bi kharijin minha kuma bai zan wanda zai fita daga cikin wannan duhu ba sa zama daya Allah ce ba su zama daya saboda haka nan ma Allah ta'ala ce innaka mayyitun lalle kai mai mutuwa ne nan gaba za ka mutu Allah ya gawa manzon Allah saboda me saboda waɗannan kafirai babban gurinsu annabi dai ya mutu su huta suna ga in ya mutu ba su san cewa idan yana nan raye shi ke ma yayyafa ruwa akan wata wata abin nan matsala inda so akwai 'yan zafi kaga lokacin kamar mu a kano waɗansu na ganin in Allah ya ɗauke Ja'far shikenan sun huta to Ja'far ya tafi da Allah bid'a ta huta ba ta huta ba za ta huta ga su malan Kabiru ina ina bid'a za ta huta ba ta da ranar hutu an gane ko to saboda haka malaman sunna suna nan wallahi da yawa ba a san su ba sai bayan mutuwar malam Ja'far ku je ku kalli masallacin da malam Ja'far yake tafsiri a nan gadan kaya lokacin da yake raye dan daki dan kugut dan karami yanzu hawa uku kuma kato da can a cika masallacin da dan filin makaranta to duk da ake karatu yanzu titin bai biyuwa kafin Allah ya karɓi ran shi yan majalisan da muke da su a cikin birni yan kaɗan yanzu Allah kaɗai ya san adadin masu mu ma mun kasa kirga majalisi nawa muke da cikin binni kenan jinin malam Ja'far da ya diga sai ya zama takin da'awa sai ya zama ruwan sama ne Allah ya yafa wa da'awa ku duba gwagwarmaya da shugaban masu yada sunna a wannan nahiya Shehu Usman Dan ku duba wahalar da ya sha ku duba irin yadda baya bacci daga nan yana nan ana neman shi a kashe bai taka kayan kowa ba bai taba kowa ba don ya ce sai an dawo an yi addini irin na annabi muhammad shin wannan wahala da ya sha ta tafi ga banza da mai allah ya raya wannan sunan yau gashi littattafansa ake ɗaukowa a karanta ya samu lada kuma a raya sunna sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma in ka karanta shi yasa nake son ku matasa don Allah ku ringa karanta littattafan Shehu Usman Dan Fodio ku ringa karanta littattafan Shehu Abdullahi Gwandu musamman waɗanda za su wato sa muku ƙaimi su sa muku karsashi irin su wato infaqul mansur ku karanta su ku ga gwagwarmayar da yayi don ta tsara muku ta hura muku sabon rai ku sani cewa wannan addinin da ba a sami irinsu ba wallahi da bai je ko ina ba Allah ya ƙara musu rahama Allah ya ƙara ma rayuwarsu albarka rayuwar waɗanda suka bare Allah ya ƙara mata albarka su kuma jihadin da suka yi Allah ya sa musu a cikin mizanin kyawawan ayyukansu duk waɗanda suka yi burin ya mutu shi kan Allah ya karɓi ran shi ya mutu amma da awashi ta mutu bata mutu ba bata mutu ba har yanzu ita ke hura ita ke yawo ita ke yaduwa to nan ma Allah ta'ala ce kai za ka mutu nan gaba kuma su ma wa innahum mayituna kuma lalle su ma masu mutuwa ne ba wanda zai rayu kowa sai ya mutu to bayan an mutu kuma me zai faru sannan da wanda da shi da ya zo da gaskiya manzo sallallahu alaihi wasallama da ku da kuke karban wannan gaskiya duk za a taru gaban ubangijinku shi ubangijinsa Allah kuma ubangijinku Allah to za a taru gaban Allah thumma innakum yawmal qiyamati sannan lalle ku a ranar alkiyama takhtasimuna za ku zo kuna ja'in ja inda rabbikum anan gaba ga ubangijinku shi yana rantsuwa cewa ya isar da sako yana kafa hujja akan ya isar da sakon da Allah ya dora mishi ko kuna cewa bai kawo ba Allah ta'ala ya ce la takhtasimu ladayya kai ba a rigima gabana rigima ba a yin ta nan nan sai hujja ku kawo hujja shi ya kawo hujja shi ku ku kawo taku babu haka nan duk wani wanda aka zalunta da shi da wanda ya zalunce shi sai an haɗu gaban Allah da mumini da kafiri sai an haɗu gaban Allah da mai mulki da talaka sai an haɗu gaban Allah da mai kuɗi da mara kuɗi sai an haɗu gaban Allah talaka ya ce bai ba mu zakkanmu da kace ya ba mu ba in ya ba mu gashi ya gaya maka wallahi sai an yi wannan rigima in kana son ka sha in an zo wannan rigima ka haye biya haƙƙin Allah fito ka bayar shekaran jiya an lissafa an ce wajen biliyan ɗari biyu da hamsin ya kamata ku talakawa a baku ko da miliyan ɗaya za a raba duk shekara a bawa wa mutum ɗaya miliyan ɗaya mutum ɗaya miliyan ɗaya biliyan 250 mutum nawa za su samu wata shekara kuma ta zo waɗanda ba a ba su bana ba a ba su baɗi waɗanda ba a ba su bana ba a ba su baɗi shekara nawa za a yi a najeriya kowane talaka yana da miliyan ɗaya a hannun shi har mata su ma su sai su riƙa yin sake-sake koko to an hana sun ƙi fitar da haƙƙin allah an yi wa'azi sun ƙi ji kuma ga bala'i nan ya shigo kuma su suka jawo shi Allah ya kiyashe mu Allah ta akwai lokaci da sai Allah ya ce <laughs> mhm. أليس بالجهنم Allah ya ce cikin mutane dukkanin azzalimai in an tara su guri ɗaya faman azlamu wa ya fi girman zalunci mimman kazaba alallah fiye da wanda ya ƙarya kan Allah don Allah in an kawo wanda ya baban shi ƙarya da wanda ya masarkin sarkin garin su ƙarya da wanda ya ma malamin su ƙarya da wanda yawa wato eh, wansa ƙarya aka tara su guri ɗaya ga su sun taru wannan ya yi babansa ƙarya wannan ya yi malaminsa ƙarya wannan ya yi wa eh, sarkinsa ƙarya wannan ya yi wa matar shi ƙarya wannan ta yi wa mijinta ƙarya ga sunan duk an tara su guri ɗaya taron maƙaryata waɗanda suka yi ma waɗansu manya ƙarya sai kuma aka zo da wanda ya ma Allah ƙarya wanne ne babban makareta shi yasa Allah ta'ala ce fa man azlamu wane ne wanda ya fi zalunci fiye da wanda ya yi wa Allah ƙarya ya ce Allah na da ɗa alhali Allah bai da ɗa ya ce Allah na da aboki ko sa'a alhali Allah bai da sa'a bai da aboki ya ce Allah na da mata alhali Allah bai da mata kuma ya fi ƙarfin ya mallaki mata ita mata baiwa ce Bai wace wurin Allah Ba ta isa ta zama ya ba ba ta kuma isa ta zama mata ba a wajen Allah subhanahu ta'ala to bayan ya yi ma Allah ƙarya bannan shi ta tsaya nan ba wa zaba bisidqi kuma ya ƙaryata gaskiya a ja'ahu yayin da gaskiya ta zo masa yace ƙarya ce yayi ma Allah ƙarya kuma ya ƙaryata abin da Allah ɗin ya aiko ya ƙaryata wanda Allah ya aiko sai Allah ya ce wallazi ja'a bis sidqi wanda ya zo da gaskiya eh na'am bi Allah ya ce shin ga tambaya dan Allah jahannama bata zama tattara kafirai ba ta zama waɗanda suka yi ma Allah ƙarya suka karyata littafin da Allah ya aiko suka karyata manzon da Allah ya aiko ina ya kamata a zuba su aljanna ko jahannama jahannama ba su cancanci shiga gidan aljanna ba da haka duk kafiri matattarar shi masuwahum ai makanu sawa ai almakanul iqama iqama gurin zama na dindindin nasu shine jahannama Allah ya kiyashe mu eh, in an ce sawabil makan ai a kama bihi in an ce wane sawabi makani kaza ma'ana ya zauna a wannan guri dan haka duk waɗanda suke masu yi wa Allah ƙarya masu ta gaskiya makoma su kenan Allah ka kiyashe mu na'am Allah ya ce wanda ya zo da gaskiya kuma ya gasgata da gaskiyar da ya zo da shi ko wanda ya zo da gaskiya da kuma duk wanda ya gasgata wannan gaskiyar da aka zo da ita aka ce to su waye waɗannan wasu malamai suka ce wanda ya zo da gaskiya shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wannan gaskiya ne mu ma mun yadda to wa saddaka bihi wa ake nubi kace dukkanin waɗanda suka gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda suka ce a'a wallabe a bisirki manzon Allah kenan wasaddaka bihi wanda ya gaskata da shi abubakar ake nufi akwai malamai da suka tafi akan wannan shine wanda dan shi bai taba yin ɗarɗar ba tun da yake irin ɗan shakkar nan ma shi bai taba yi ba Allah ya sa Allah ya hada mu da Abubakar gidan aljanna wa saddaqa bihi ulaika wancananka ka ma'ana wanda suka siffantu da wannan siffofi to su ne almuttaquna masu jin tsoron Allah subhanahu wata'ala waɗanda suke jin tsoron Allah madaukakin sarki Allah ka sa mu cikin su na'am magana ta gina ذلك جزاء ya ce duk abin da suke so kowane iri sun samu suna da abin da suke so a wajen Ubangijinsu, duk abin da suke so, fiha ma ta shahil an fusu wata labul ayun. Duk wani dogon bayani da za ka yi, ɓata lokaci ne. duk dan abin da kai kake so ila ba wani shi yake so ba abin da wancan yake so ba shi wancan yake so ba kuma ga su duk sun shiga aljanna wani ma cewa waye shi noma yake so ya yi a gidan aljanna <laughs> wallahi ban yi noma a ah, ba noma a ah, ni ban noma wallahi kai ni ba noma ba ko wa'azi ban yi wallahi a gidan aljanna ina ni ina wa'azi na yi dai nan Allah ya sanya amfani cikin wanda aka yi a gidan aljanna ban yi wa'azi Allah ta'ala ce lahum ma yasha'una inda rabbihim duk abin da suke so suna da shi wajen ubangijinsu Allah ka ba aljanna zalika wannan samun babban rabo irin wannan cewa ko me kake so akwai shi an tada dama jira ake kawai ka zo da tauhidi a baka Allah ce shine irin sakamakon da yake wa almuhsinina masu kyautatawa su wane ne almuhsinuna hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce, ihsanu an ta'budu Allah ka naka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka al-qur'ani ma ya gaya mana alaran masu waye al-muhsinuna innahum kanu qabla zalika to menene suka yi kana qalil sai kuma me sannan kuma Allah ta'ala ne ya faɗi wannan shi ya ce sun kasance nuna sai kuma ya faɗi abin da suka yi wanda ya mai da su nuna ɗin na farko kanu ƙalilan minan laili ma ya haja'una don Allah kai ya kake ke ya kike kalilan min al-layli ma yahjauna wato baccin da suke yi cikin dare dan kadan ƙila kai ma ka ce wallahi ko ni bacci na kadan ina nan ina ta kalle kalle ban yi bacci ba a'a su suna bacci kadan sauran lokaci suna sujjada qa'iman wa sajidan yahzarul akhirata wa yarju da rabbi su a haka suka cinye lokacin su haka kake to in haka kake ka kama hanyar zama muhsin wa bil ashari hum yastaghfiruna daidai lokacin da a lokacin da gabatowar lokacin sahur suna nan suna neman gafara wajen ubangiji ko ayat suratul suratul imrana wato haka ta ce mana masu neman gafara wal mustaghfirina bil ashari masu neman gafara a daidai lokacin huda wasu alfijir kaga wannan ita ce hanyar zama muhsin sannan Allah ta'ala ya ce wa fi amwalihim a cikin dukiyoyinsu haƙƙun akwai wani haƙƙi na dole lissa'ili wal mahru ga wanda shari'a ta mai izini ya roƙa a bashi ba kowa ne yake da izinin ya roƙa ba shari'a ce manzon Allah kuma ya faɗe su in ban da su wanda duk yayi roƙo yayi gaban kanshi Allah ta'ala ya ce wato akwai dukiya ta dole su bayar a cikin wato haƙƙi a cikin dukiyarsu ga wanda bai da shi da kuma wato ainihin wanda ya zo har ya kasa hakuri ya roƙa bayan ku shari'a ta mai izinin ya roƙa din suna nan cikin hadisan manzon Allah amma gashi lokaci ya cin mana Allah ya arzuta mu da manya-manyan baƙi sun mamaye mu sun taho ba su sanar ba ba izini ba biza suka shigo to amma dai duk da haka nan mun karɓe su haka nan da mun san suna nan da sai mu noke mu ban masu wurin su ta yi waɗansu taurari guda biyu wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya haskaka duniyar sunna da su muna roƙon Allah ya sa musu ayyukan da suke yi cikin mizanin kyawawan ayyukansu yanda Allah ta'ala ya sa ake amfana da su Allah ya sa su amfani wannan ɗawainiya da suke yi a ranar alkiyama kuma za mu so su ɗan yi 'yan kalmomi wanda za mu amfana da su kamar yadda dama aikin su nan amfana da jama'a duk inda suka dara